غير أعياء وما يسؤرون جول من الله بلاتنا آيات رواته لبنتنا سرين بل جيمان القرآن كرنا لا لو بلات أموات خير أعياء وما يسؤرون أيام يبعثون جيل جنت كرنون لو بلاتي بل واتو من سؤال وكمل ناتلو mi yalon man ke lodulati momoy lalu sisi hakke tuñe baake jannin ɓe dunna fasaro kono letorol ta jam baki. me jaadi folo. bari na nabaɗiŋol min yalon ko wallem ñoomi kolu ni sila kontondiro muruy kan murundi kan ani ila gani yo e yimalu e, ila gammo luma mi yalonko ya londi num a wucco meta baake mi safano ko nte fawo legal lumo muta gamiran num ko wollugo a satara alatin so sembola foncita maɓe no ɓari man so mi yalon ko atrem sembe tuyoti amannan so sembola pour gata maɓe jaato keña kamma eh, o kammala nde ñoomin sikkankol ɓe kontonna anin ñoominkol ɓe anin baadiŋol men nu naatama ɓe nun aran nin kilala luwoto min keta allawo gamo baati na ngam baadiŋol men nu fanan kiije keerolu wol fanan i ɓeele kontanta i ɓeele yaljeyi ali kuwoltamandi ñami kiilala sunno kan Sallallahu alaihi wa sallam anin buñami yalon ko aman dandula toto eh, mo kilim ɓe kono fan womu jarankole te wole diyamo siyata ɓake allah buñala karala misi na alfa kontom men keta ñundu diane anin ma lamin ani lambajo ñorta kamara alaji lanjabu jabu jiite arafan sambu sawo a anin beela alpha ñalon ko alala lañino lem min keta landin diallo sonko mbal be konton na ani albaadiŋol nin keerol nata naatamaɓe ni no kontondiro baali e anin na jayro anin fanan kaldani alfinna lanjuro mutanya doron yaajin kañum ke wala ti ko a asiken on ñinni kuya baati minna alfaaliyen bula dow ya jin ma ke a fulan yana mi mira koten sota je wo sike ñinni kuya baati wa kammala misal faali ko alfin so kan so ko lanjuroɗammalatinna mannamaɓe allah wolu woto nin ala yon so assembola tuma wo tuma feretije e doron fonsita ñomi esew feretije fonsita ñomi sika kata kanna alfalu konton ñisisi na kaca domandin misilma yala kuwala nin be ngani yola waro damma lati nanga fo serum a ketan nin mbaɗiŋol min yalon ko kuynalankolu eh, kiyan kadirin alama nañini naata luŋo kerkeri ndiŋa londi kadirin alayen so a sembola naatata je ah, wo luŋo ni kacatale domandin jam fanan eh, na wulu bankolem hanni wonte maya dal ata atadika wo juube adika konte tan mi simmayaye min jube doron wala mi yo la ñiña ani hada madi wala ño buto hanna natara bara fatel man kilin hanna natara wulu dulal man kilin <clears throat> eh, nde mbal be konton na nde mbarin kunda fanan konton na min keta kamara kundan kolti ñomi sikka ala baraka wa kola mbadiŋolu janninɓe ɗum nafasaro kono hani kabi na letar kilinne soto jam mi yalon ko a letaro bota lonna bale bulu mi yalon ko ako a tomu ibrahim abdoul kadir jikine e yara sutukum a nata kinñenan bare letaro ñin mo folo min aya safe jewolem alhaji omar bun dieng mo fulanjangowolem alhaji wa darame mo sabanjangowolem alhaji basiru kamara aya safe ne. ako ni kuya baale ni kuya kuyamo muneti wala ñinti ko aka kawandir lal moyi aya safe nyamin den kawale sata teng aka kawandir lal moyi sakola minnu ka kawan ɗo bankola radio to ika kuma fami yalon ka ye ni kuya baale soto jee ako kawandirlal beede sakona mennu ka kawando ke radio to jang aye ni kuya ba soto jee wo ni kuyamu muneti wala ñinti ko kawandirlal kañine fo ko annabiyo moya bunda ala ya tawne kabirin kilala jamano tambita ko muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirul anbiya wa katamul anbiya atlem annabiyo mo labangoti atle bunda tawun ako ni yokkuya baki. ako Eh, Mol ñantalon nale ko annubuwa algayri tasriiya wolem annabi yo muyami yalon ko anin luwa man ñomuta fenna bari danko hadamadiŋo mu annabi molete doron bari ala man luwa diyala aman saremo diyala ako wote kuntula fo janni alkiyamalo lumo wo kammala ntol kam men kilalem annabi o mo laɓagoti woyani yekkuya baki wa kammala abin tol danila aye men no tol fatin anin wol tanolu na gon ko fanutale wote dala na gambiya gamira sañi dun yallonnal be ya wolle dani ko isi isi kaca annabi o mool hadama diŋol ye mol ye isi kaca ye ko annabi moya bunda man taw andun ate tawna ما دامت السماوات والأرض هذا أتتون بري أكو آه، أبن داني له نمثل مول كونوت ديا من كولا يما سايلو نمثل مول كونوت ديا جي جيكي نكا ولداني أه جيكي أب آه، العالم العلامه nañin lonna baa nañ keta euh, ibrahim abdoul kadir jikini mbaadiŋo niŋ alla yen so a sembola niibe kacala baake wo de ŋawo ŋaniya le fo niŋ ŋaniyo man timma de alla lem ŋaniyo la timmandirlaati yen yamari men na jaato man tara sahayaari bari niŋ alla yen so a sembola jaato euh, ñiŋ a naata muruma nooto niibe kacala baake wallahi a fi ya fanga conférence oke foy ɓe maɓeela foyten maɓeela bari ni nga jara sawo sota a jaratañe walale ka to yen ya mar ko ngami gami silmol kono to diya andum kila fana yewo yamarole di ko diinu annafiya ko diino mu kono to lati a fi sidiyañi num no fana nak ñin ala yen so a sembola wo conference o yena maɓe wo luwoto o sidiyañe bak ite ibrahim abdul qadir jikine yana maɓe yi min ko wasidiyañe min alaye wallañi ɗum asidiyañe baake li takuna hunaka mujabahatun haqiqiya an jadalin wal istidilal ka alhaq si kai n'oje mu yalon ko aɓe taralal lorin toña kan Kawai kawyeyate ɗum naje bina payya aw telediroti ɗum naje na londi doron tonya kan anin kallafi ka tonya kisi kisi na ta doron isaji alala diyamar jomol sidin je wosi wiyañe bake alaye walañi alamalayen be dema asi walañi ah, jato man tara sahayayin wa kammala ah, lafitan ni sikata ñamin nta sembo sotola man lafi ngama saji ah, bari ila adreso ila letaro adreso mm, je wode a kita malum fa sabku kalam lemba eh, Na jamanu mal kamen toɗa mistake o wona waka kele woɗal momo ka diam wala ika safero ke doron wosi kenola eh, eh, a no ko wonte kasiti isake tuñena jarankole muyti bari jang jaran kayani ñomin kayawo de mbe wo bayla jam fere. na toñalondi drog naaje i kaa fo ko alladina yulquna qita bahum ha ibrahim dikina je korosi de natara ye qawaid lugha alarabiya ya karan ye korosi alladina yulquna qitabahum هل كلنا يلقي كتابا واحدا وهل الكتابات الموجودة في الإذاعة وغيرها تسير كتابا واحدا الذين يلقون كتابهم وأعتقد كل الاعتقاد بأنه كان من الممكن أن تقول الذين يلقون كتاباتهم كتاباتهم آه. آه، وكولا إيكو الإسلامي هو كتا جلفنتي هو دال هو جلفنتي نك هو دال نامرا حاني نيتاتا salindin kunjang ila ila ila maadul islami men ɓe primary six e lon na ko amañanna kela al islamiyu kaatu mafulu biilem al islamiya wala ñanta kela isaji nak hani kadi natara num fanan ya fatha mistego ɓe tarla jeeɗe ma ko ima londe bari mistego lake tamen la ke hakilo bulandala kaatu nga ñeemuta lon na baale mum tide ñeemuta fanankontere ɓe duuma de janninniɓe benna ah. ngawole muta de nten mbika hadama miira mira la ngay dan londola wodi ne man ɗum sondomo kono bari mittego me ngaaje ila ila adresse kono kawle la ani ah. ñin mi goo wallahi hani hani wati te ni tata jeyawe laarin tenne de al islamiya waaw sila munati na imang ya unati je an ta'u marbuta pour askeno al islamiyata kitabatihim al islamiyata al usbu'iyyu al usbu'iyyu wo fanante ɓe tiyalano asi fisiyano ni ko al usbu'iyya wal bari membe ɓe ɓe walem al usbu'iyata min ne ɓe wa hilan min ñi manqué manque mistegoti mistegoti mbadiŋolu natara mistegonte bari amari la fahamurolem ma fo ko mistegonte de bari mbadiŋolu lamoyirlalu nga men foteŋ talibol moy moyle nko nka men foteŋ na mari man tara mistego la wo mari be dunnano alkurano kono ka be fatan fanso alkurano la dinko a dinkata ñamin ite man kawaydulu hal be suute ima be suute waaw to karana temen tola garama ima suute iɓe dinnano english language kono ñaadile e kitabu bal kono ka ɓe kisi kisi ka toña funtidi je ka almana funtidi je a ñama iɓe wonnolede ñaadile he yekkumale de yekkule ma de yekkule ma alqur'an fankasolem men la sahila lahu aman aman dandula soto atemu tonka soloti men man dandula soto walati na man fatalla ya ko indi lew ako yudullu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira alquran o aka moɗol filindile ɓurayi alquran kitabun yudillu bihi llahu taala man yashau wa yahdi bihi man yasha bari wama yudillu bihi illa alfasiqin bari mobika fili ɓuray ni kit alala kitabu ba kono mobika fili je fo momin yalon ko doron yele nidiyale nooma di nidiyale nooma ye wole balundi ye duniya darajole tombon ya tambindi ala alanin kilala ye duniya nafulole tombon ya tambindi ala alanin kilala alqur'ano ke wole filindi bari momo ye fammaji alqur'ano ye ye fammaji ala ye alqur'ano ke tilindi le yudillu bihi kathiran ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين بعدين من al alama. با إبراهيم عبد القادر جكده جار ستكون دي كنتون نباكي mbe jeyla fanan ilani yamaro men yebunda yelenye pour ni mbadi ngol ye kacha kato yamar ko ngakono to diadi mbadi ngol la bari nta dila idan malla mba dila mfangola mbek folola mfangola wakola ngana mba dingol kan uh, eh, asidiya ñi le tulo tulolo ñin ka cala bake pour akana ke koma kuma roti uh, eh, mbe jayla mbe tentula ñin ila ñin letar kendo men yaki ñi nan eh, be jato kono ala le wa wo kammalante tenten nano kanaaddan lilolnaati bari lafitala ñamin ila letoro siyata bake kitabolen fag bari nin tayimo yaadi lafitale dulal min ya non ko a jarta mo ya kisi kisi mba landilale ya fo ñamin ngawa sata molie nteŋaji ñamin ngawa landi nga sata molie nti mol tuyi fambulu nak naadiyata men ye afi asila miro nooma naadiyata men men ye afinna miro nooma o dal alama ala yin so wo sembo la nga tamandi wa nyama nga na tamandi nyo bayindo kan nga na tamandi kutun kan ya kan waranto waro waranto ko koten wa huwa al ijaba wa huwa bil ijabati jadir man fatalla lem man soti men asi jonni wala duwa jabi no mbadi ngolu nsi tenteng pasaro kono alqur'ano yejine fanun ko Ah, mool min yaalon ko ika ka mansa talla sooki i ka batu min manke alati ala ya kala mutale wallahu ala yalamu aye longo ke ma tusirruna ika ka kullo ke wa ma tolinun anin alka men banke walladina feŋol men taduna alkale kilimbayandi ke batu min dunillahi ka ala tujee la yahluquuna chey an wolbika femo fenna dano bari wo hum itol wo femolu yuhlaquuna e kale da ntelengale sotondi altolle kale leta jalangolu iman fenno an watun farin eɓe farinne furelle muyti niyomantara e bara hayru ayayin tara balu wala wama yasuruna Bika kala mutaroke ayyana yubasun muntumale ɓe wulindila ibika kala mutano ilahukum Allah alo ilahun wahidun ala kilinnem Allah alo mu ala kilinnati la nazira lahu fi dhatihi wala fi sifati wa huwa Allah ta'ala amam mulu nyoya soto ajatoto waranto ala mankoto ilahun wahid musota bulu bulu bulu ay tero soto de e da alay o sotole a terdo a yaw wañar fan welem annabila ibrahima ako wattahada ibrahim ibrahima qalila falladina mol men la yuminuna idika togondi bil akhirati lakira la qulubuhum i sondomolu munkiratun sotor lalem ko alamanke kilindi wohum i tolde mustakbiruna i keta fan waro fan wara moti la jarama toña anna allaha ala ya'lamu atele longo ke ala ka fanne jeyi jang ate man lafi tenna fo waro aman lati tenna ala jongoto fo famma jiwala jongolem maari o tanoti ko jongolem ala tanoti ala man lafi. a jongoye tengo na namanke famma jiwoti ama ala man lafi lati tengo penna fo moya K'a to a warata le walatina ko la jarama tonya. toña an ala ya alamu a filaye lamoke ma yi shirun ika kullo menke wa ma yi alinun anin ika kan menke abe jola wala inna de la yi hibbu abiga kan roke al mustakbiri na fanwara mol a nata ji nadar inu haris kan nadar ate dal aka jele nun al kuran ayo lanu menu kafoko al kiyama lolu mabe lola le mol wuli akata e jeloti num bake aɗa walatine wati ɗo biji alqouran o kate fana mbiyamun ndi anin sondome kotogol men nunin nadartaka muɗum man satallaka wa ida qila ni kumata lahum itolye ma istifham yelem maha anzala rabbukum almari o jindi dun mouhammad kan yeñinin ka wala قالوا إذا فكوا ولم ندر أنا نولو فجميع الكيام لولو أساطير الأولين فلن تمولا تالين تالين ولم فلن تمولا فنيالم من يادا كادي دي ولا دي ولا دي مماري ولا قالوا إذا فكوا أساطير الأولين نمو فلن تمولا تالين تالين ولتي إكاكل درون ليحملوا فيسدين لوكي awsarahum ila junuboolu kamilatan ayatana kamal limde muntuma yawma alqiyamati alqiyama loolu ngo wa min awsari alladina ani moɗon la junuboolu yudillunahum mennu kale filindi ke kala fili bi gayri londo tano kan ala nko saa a jawyata ma feŋo min yesiruna e kala duni junuboto i ka ñing kumo dante ko alkiyama lolugo te loola hadamadiŋo ti wulila noo ye meŋ jindi muhammad kan alquran ayol abemu faniyale ti Ika banke pour ka moolu filindi dorom bari tol ma lon ko wajulo joo wo ala joo wala ñinti ko ah, Ibe be la fansin junubol duni la bari wo kola fanan mol men ye noma ye filindi wala junubol be iba ni mo sotalal qad makara ay ferolan allazina mol men min qablihim itarafay fololtonu namrud ibn kanan benyamin num anin fir'auna fa atallahu fa atallahu man satalla natanya tiling bunyanahum ila ila ah, bumolla minal qawaidi ka wutu ka bu a fondement oto fakarra buma nata boyi alayhim fakarra a nata boyi alayhim ikan asaqfo kan karan min fawqihim itole santola de wa atahum anate kan al'azabu yankan kato min haythu dulamin la yasuruna ima kalamuta de min haythu dulamin la yasuruna iman yillama de namrud ibn kan'an Abe iraq bankole kannum dulame katola babil histoire o bunda bane mati babil ni duniya folo folo karan histoire folo mi yalon ko tuma ndin mo safono ko wotumo histoire man safe folo ika, ika dula dantan ne soto isi misra soto ika tola egypte sañi anin babil anin yunan wolem giregol bedamen to folonto mol laf sabati dulalu mo safa ko jellem suli setono la wulu dulal mu jellete walakin namrut ye ñene fako anene bu njamalo men warta bake a jam fata fanan santo kitabol ka fo ñamin naabe wo ñama woto salon ko de ha londo akatale kana murun kotenke katuye ñine fotayi mum jama men lo a tata fon non kon kati wuli lulu santo o yiɓa jelo kay mail fula fi kilometer fula e wo ka tu kitabol kay kañine fako non kon kati wuli fula ɓonen kilométre kilin naaɓe o ñaama woto non kon kati eh, eh, eh, wuli lulu ah wo sikkeno kilometer kilometer fula anin tala jam fo la santo woto jorango men yewo dow ku santo momon londi jorango lati naaɓe wo nyama woto londo duniya kono aka taale ka na namrud yewo bu jangolo ko aka alafitale lafitale ka sanfata woro wulo daafeŋol kelendi pour ka jee mara domandi mo safono ko womiro nata murum hadamadiŋo jaato jatoto. hadama ɗiŋo ka duniya fanan santo ka je fanan kisi kisi na fi je marano asa mara amanke kasiti ka je mara kaatu alqur'ano le ko man sattallaye kuluro kaaliye sango ani banko ani feŋo fe mi yanon ka be fulul tema woto hadamadiŋo la hamo ta je mara wonte kasiti memu mu soti durum walem ka mara uh, bataro kan anin waro ala kan namrud nak ala daji ko leya halake ala bu jangoma halake bu janloɓi kamo halake bari daji kole kamo halake walatina man satalla ko fa ata llahu man satalla nata aya ñatilin bunyanahum ilawo bu jango min alqawaidi ka bondi ala foundation oto fa garra a nata boyi alayhim ikan a sakafu a kankarango min fawqihim itole santolade wa atahum yi kan al'azabu yankan kato min su din kiramin min haisu tumamin la na iman yilla mad man satalla ni hadama madin wa da sauki rola a akatu gela durum isita fo itamira ko nyin tusta kelala bare lugomen alaba mari yankan katila a katarin bakile ko ndindindim miyalon ka yi yillama jeto durum wale kamari halaki iman namrodje susula kilin dorom domandi mafande wala yaate halake an e susula nalan lamfo ɓe wala ɗum ta tulo kono doron a keta e ma siboti walatina man sattallako wa atahum l azabu min haytu la yashurun dool ya fasar wala ñama dool ko hani bu jango man taralorin fan ila feerol la jawo anin man sattalla yela feerol tiña ñamin annabi yol mol ma faŋola ala ka salimu salimuna di i fulol ɓe sotono summa wa kola yawma alqiyamati alqiyama lolugo yursihim aɓe malundila de wa yaqulu man satalla safo malaikol newala ke jalai ka foye ko ayna surakayi na fulankafu na dañolle ayna surakayi na dañolle allah wa alolu ile alladina alol min kuntum altartanum tushaquna kawaliño yaake wa alol kamma misilmol la fihim ikonode min misilmol ko ala altol ko ten mo lu tandiro kenna ko wato ban janne fo wati ko ten allahu subhanahu wa taala alquran wala barako Ala ala man ya do man din la faje hanna tara ata nyakala Eh, nakumo naati da kala domandin wala min giman tambila min kuma senu min mbaadimolu a keta nallonna taro la kuwala min keta ma ibrahim Abdul qadir jikine hani bi tenten na wakkacale to ni yaajen ko tenten na wala minti ko ala kumo ngawa sata mbaadiŋole na be sata ala kuma falo. nkombina lalimol la kumo satala doron wato nata ban eh, o kammala tilimo ka tilimo kisi kisi ti je fo lalimol la lu ci fere ke ŋa den janni dun naka kaca kono letar lalu mbe jeyla mbe tentula eh, letarol siyata jang be ka nim programme le kontong anin doku lalu min yalon ko itala funtindi فلو فلو نم ما دي folo folo ngam letaro soto jang mbadimma min yasote wolem lamin darame talindin kunjang nde tolle fala doron katu dewoɓe kerinne anin mbadimma abdoullahi mane woɓe mansa konko elardi ngan letar koten soto jang mbadima min yasote wolem gañ jeeyi gañ jeeyi namira ñinata amala adresse o نال jeeyi كوتين letar koten soto jang mbadima min yasote wolem Mohamed yayi nayin Sam Diak Banjul euh, wo kolagal letar koten soto jang mbadima men yasote wolem keɓa bitey bundunka kunda sere kunda ataɓe dow kuwola radio to jang ayen safe ka fo ate abadin surwalu le kañinin ka baake ka batandi koye lappitale kuwol men kumol men ka banque mandi ka kaŋo to jang min sa banque min surwa foytol fanan isa koto long wa kammala ayen safeñin letaro la wo jaabiro sutiyata baake yin jiman tambila half past ten wolem talantan tan kabira tambita miniti tan saba kunga kaca min nati alala de maroto a bemu wo kuwoleti wato surwa mennu ka surwa kamo fo wal fila moyno half past ten nin talantan tambita miniti tan saba la jumalungo suuto isaje kacañin anata manni ka na nati ga naati wole ñama surwa kaŋo to mbadima yin safe men keta Abubakar sidi tamba bari ta sanan namira ñinata koronto kama amala a ta kije atena ate ka tu katu kayiti ba fula aye wole fande tep kuma kan wala wa kola na letar koten soto jang mbadima men yasote wole wolem suley cam sukuta nga letar do fanan soto jang mbaadi sa te walem abo